Talatu Mari? Ni? Ni za ka kalla ka ce kana so? su ya taɓa zama laifi? Dan na ce na zai zai ki maram? Ban taɓa zai na san ki ba. Ni na yi maka kama da irin matan da kake so? Eh? To ni baran faɗa maka kaji. ni matar babban mutum ce ba matan yara ba bari in gaya maka kaji babban mutum din ma sai mai kuɗi amma ka zo ka dinga cewa wani wani in ka ƙara kiran sunana daga yau sai yau wallahi sai jikinka ya faɗa maka kai ko sai dai ta faɗa min. in ji akan lafiya ina son ki ban taɓa yin son ki ba ta mari na abin da ya fi mari ma ki in ji akan ki ne zan ɗauki ina son ki ina son ki ina son ki ta mari na ai ko jikinka ba zai daina faɗa maka ba matsa min da wuce alhamdulillah ai alhamdulillah ai alhamdulillah jallafa ba abin da zamu ce da Allah sai dai fa godiya fa ah me yasa ka abubuwa ka duba ka gani abu yayin kyau hmm? abu yayin kyau sosai alhaji ne fa zan ga maka wannan ni na sa haka yanzu ka duba da noma ranin nan da aka yi ranin nan yadda rani ya albarka ka duba mu eka goma muke sa ran zamu samu fa sai gashi eka talatin ai jallo wani lokacin idan na yi tsanyi da raina sai in ga kamar ma ni kadai Allah ya fi so ah! ka ci gama sa wannan ranka ka ci gama sa ranka ni kai kaina lokacin da tana sace to kai alaji kana fa cikin wanda Allah ke so ka duba shanun nan fa ka duba shanu ka duba gashi dai ana cikin rani babu babu danyen ciyawa amma ka duba shanu nan yadda suke ta haɓaka sai haifa suke yi alaji ka gode wa Allah Allah yana tare da kai wallahi Allah na tare da kai ha to kawai da shahar zan ba alaji yadda kake wani aikin alkhairi to ka dora ina ga su Allah yake hangowa yake maka abubuwan da yake maka alkhairi ina abubuwa na alkhairi sai faɗa muke kaman kai kuma ka shiga wani tunani lafiya jallo alaji idan na duba arziki da rahama da baiwa da Allah ya min gaskiya ne To ba fa abin da kuma yake taɓa man zuciya idan na duba na ga cewar ba ni da baya ayya ma'ana ne dai kaga ga arziki Allah ya bani na gaske amma babu a babu jika matan ma da za a ce yau ga ita ce in ka faɗa ɗaki za ku zauna ku tattauna ku yi shawarar rayuwar zamantakewa babu wannan abin na wannan abin na ku zamun hankali na wallahi to alaji wannan gaba ni sai ran baka haƙuri saboda alhaji ka sani ka sani masu larura irin taku ba su saka samun matan nan lokaci ɗaya cikin sauƙi ba belle ma har a ce su yi aure su ba su tara zuriya mu din dai muna zuriyar ka ni na fi so ka yi hakuri? yadda ka ɗauke yadda ka ɗauke ma yaya to ka cika ɗaukan mu haka to ai jallo jallo Allah na tuba ba dai in ka haifa ba lalle ne zama naka ba amma dai ko ba komai shi mutum ai ya so a ce wannan gashi daga kwakwansa na ya fito ayya ayya ayya ayya ayya alaji duk abin da ɗaya ke ubansa ni zan yi maka kar ka damu ka cire wannan a ranka aure aure rufin Allah ne yanzu abin da nake so da kai eh. ka je batun maganar waken nan eh. ku kare magana ta sai ka zo ka mun bayani to shikenan eh, bari shikenan bari bari bari bari bari mu ga shikenan ai alaji ne ina tare da kai ɗari bisa ɗari ne ina tare da kai ɗari bisa ɗari eh ana eh, na kamar nan ya ɗan fi nauyi ko anan suke ne mm, mm, mm. hai alaji kai ta ko ina ne rinjayen ka suke kuɗin nan ɗin <laughs> hai na ga ko ina rinjayen ka suke nan ɗin akwai amfanin da za ka yi da su alhaji tun da ni na san na san matsayina eh. in zira hannun wannan diba abin da ka saba bane hmm? kyale ne zuba in zira hannu bayan tonana? haba kuma yau ana jarrabawa gobe ana jarrabawa ba haka kuma za ka ga komai ya kai inda ake so a kai ba alhaji aini naka ne karka wanda kanka ne ka bane debo bane ai na san na san ai na san matsayina dan jaulo alhaji kai ka bane tun da na san ba kai jaulo kana nuna kaman ganganci

eh faran mace babar mata komai take so a bata a bata a huta eh, kin ga dan yi dariya dan yi fari ya gani Allahu akbar yaya hmm. Hmm? Hmm? to na fahimce ka kin ga zo ki yanzu ki je gida eh za mu zo da rai eh in ma mu zo tare ba zan zo dai eh je ki zan zo Allahu akbar. Kin bala. Kin bala manya. Sai na zo. Kai. Alatu. Da zaka haka. zaka faɗa min kasa ido har ne ta kaman wannan. Kai. Ayya. Kai. Ah! Kai. ba nama a wajen kuma kai. To kai baka san mm, mm, mm, san na ce baka san kala na baka san kala ta bane ha to alhaji zan ya san kalan ka ba mu taɓa maganar da kai ba sai fa jiya ni wallahi ni da ka fita daga hayacin ka ne gaba ɗaya jiya kan mata aure wallahi sai na fita ne ba zama a garin nan ne mota duk kana sama ringan nan san mota na ce a nemo mun mata aure a matsa nake kawai sai ka ne ka kwaso mun kowa da kowa to alhaji yanzu ko ba matsuwa wannan me matsalar ta ko ba matsuwa dai wannan yarinya ni da da makana na tsara wallahi da makana na nemawa kai baran gama ba a banza Allah ya min dukiya ba na sani ni na sani ni na san haka saboda haka kuɗi shi zai sa sai na zaɓa na darji yamma yanzu ga min kalaka ni wallahi sana aurar da kai ga min kalaka wallahi sana aurar da kai wallahi ni ai tashi hankali ka ka gana abin da nake so Alhaji, dungulmin nan a dana goga min shi da Allah a dana goga min dungulmin na daji ni kawai ga min kalar kawai abin hanya zama abin abin kyama a'a hmm? ni ne na kyamace ka amma dai to to to to mu gaisa mu gaisa <laughs> alaji ai haka to kaga kuma zaka daina shiga nan alquran zaka daina shiga nan ban hannu musaba assalamu alaikum <laughs> to irin macen da nake so to